أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمشينا ثلاثة يومنا بير قوة ذو الحج جرر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara ke dai daga makka zuwa madina wanda hakan kuma ya daidai da shida ga watan agusta shekara ta 2019 miladiya don ba manta ba kowane mako irin wannan na talata muna haduwa da 'yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka tsakanin magariba da isha'i mun gabatar da zai da sun mura hadisi yayin da muke karanta littafin tariqus salihin ila rabbil alamin na wahid abdussalam bali Allah ya kara masa lafiya kuma idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin kitabun tauba wato littafin da ke magana akan tuba yayin da muke magana akan falalar haƙuri da talauci falalar yin haƙuri da talauci yayin da muke kan matsala ta farko dai har yanzu a cikin wannan babi za mu tashi a shafi na 260 daidai shafi na 260 daidai kuma shi ne hadisin farko a cikin shafin an ga wajen? malai ce rawa ahmadun wa sahahul albani an shi ne riwaya ta farko a cikin shafi na 262 malai ya ce rawa ahmadun wa sahahul albani imamu ahmad ya ruwaito hadisi kuma imamu albani ya inganta hadisin an mahmudi bin labid daga mahmud al-nabi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle annabi alaihi salatu wa salam yace ibnatani yakrahuhuma ibn adama abai bai guda biyu dan adam yana kamar su yana kin su baya son su kamar an tambaya annabi an ce waɗanne ne abubuwa guda biyu da dan adam baya so in dai kai dan adam ne to baka san waɗannan abubuwa annabi sai ce almautu na farko shine mutuwa dan adam baya so ya mutu amma kuma annabi ya ce dan adam bai sani ba wal maut khairul lil mu'mini min al fitna ai ita mutuwa ta fi alkhairi ga mu'mini sama da ya rayu amma kuma fitina yana cikin fitina gara mutum ya mutu da ya zauna yana da rayuwa kuma yana cikin fitina fitintinu na zamani fitintinu na sace-sace fitintinu na kitan kai zub da jini ba gaira ba dalili fitintinu na yaduwar alfasha fitina ga ta nan iri-iri da wadda ma baka taba ganin ta ko ka taba jin labarin ta sai ga je ta faɗa maka nan ta au. kaga muna dab da wannan zamanin bal ma wasu daga cikin ƙasashe a duniya yanzu suna cikin irin wannan hali na fitina mai tsanani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan irin wannan lokacin ya zo mutum zai bi kabari ya kwanta a jikin kabarin yana birgima yana fatan dama dai a ce shi ne a kwanta a cikin wannan kabar annabi ya ce ba kuma ba ya yi sa mutum ya haka fitina ce kawai ta duniya gara da ya mutu saurace shi sai har ma an samu wani daga cikin magabata na cewa zamani zai zo da ɗan adam zai ga mutuwa ana sayarwa da kuɗi to zai ba da kuɗi ya siya ta gani ya ce alal nasi zamanin da waje da ahadu kuma mauta lashkara zamani zai zo da ɗan adam da zai ga mutuwa to da ya siya yasa wani mawaƙi yake cewa hadal aishu ma la khaira fihi wala mautun yudau fa ashtarihi wannan rayuwa da babu alkhairi a ciki banna ta yi yawa sabo ya yi yawa zubar da jini babu alkhairi cikin wannan rayuwa ina zan ga mutuwa wani in siya da kuɗi na to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yace dan adam yana kyamar mutuwa amma ko mutuwar ita ce mafi alkhairi a gare shi sama da rayuwa cikin fitina na farko kenan akwai wanda zai san mutuwa yake son ta akwai annabi yayi gaskiya kenan sallallahu alaihi wa sallam na biyu sai annabi ya ce wa rabu qillatal mali dan adam yana kin kadan karancin dukiya baya san talauci haka ne talauci ake magana ya haƙa shine qillatul mali wani ne yanzu yake so ya zama mai da kudi eh ko kai ne mara sage eh ya imanin ka bai kai ba kenan ko ba ya son karancin dukiya kowa na so dukiyarsa ta yawa ana ce ba shi da shi ko ba haka bane dan adam yana da wannan a zuciyarsa ga annabi ya faɗa gaskiya yace kowa na kyamar karancin dukiya amma sai annabi ya ce wa qillatul mali amma ko mutane ba su san cewa karancin dukiyar nan ba ranar alkiyama aqallu lil hisabi ta fi sauki wajen yi maka hisabi sai an gama maka hisabi ta shiga aljanna amma wani dukiyar ka ta yawa hakana nan sai talaka ya shiga aljanna da shekara dubu hamsin haka na salama ya fara shekara dubu hamsin innal fuqara yadkhuluna aljannata qabla al-aghniya bi khams sittina alfa sana au kama qala alaihi salatu wassalam talakawa fakirai za su shiga aljanna kafin masu kuɗi su shigo da shekara dubu hamsin wannan fa a cikin masu kuɗin da za su shiga aljannan ma sai in wanda zai shiga aljannan amma wanda ya zama yana da kuɗin shi wuta ma zai shiga ba ma magana shi arga an wulla shi a wuta Allah ya tsare amma masu shiga aljanna cikin mawadata to sai talakawa sun shi shiga aljanna da shekara dubu hamsin mai kyan kenan ma wannan ba mai kyan kenan ai wanda zai tafi sai shiga aljanna Allahumma sai dai a wanda Allah ya taimake shi ga kudin ko ga dukiyar amma ya faɗo cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ok sa shi kenan ya tsallake Allah ya tsanya mu daga masu shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko kuma a'a ya shiga cikin ceto dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan su shiga aljanna ba tare da hisabi ba dai ma'ana ta yi ko dai Allah haka ya bashi ko kuma ya shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa a kan haka dan sai ya shiga amma an ba ka bayyana na ana mai kididdiga ana shi ya aka yi ka samu kaza ya aka yi kaza ya yi kaza nawa ka samu nawa ka kashe ya aka kaɓar da kwabo ya koma taro ko titi ya koma kwabo ya koma sarai ya koma naira ya koma kaza ya koma dubu ya koma miliyan ya koma biliyan haka sama ka tambaya ya kai ka sami ya za ka manta ya ka manta ka manta abinda Allah ta'ala ya faɗa ne eh a cikin suratul fajr ko da Allah ta baraka wasu ala ya faɗa mana kaga Allah ya faɗa irin abin da dan adam yake yi na son dukiyar nan da ake magana da ce wato hibbuna almala hubban jamma jamma ba shine so mai yawa kowa yana son dukiya kaga shi abin da annabi yake kowa na tsoron talauci hubban jamma kaga wata akuluna turafa kuna cin turaf su gado na mutane su da aka ban musu akilan lamma ɗagen Allah ya ta gana ya ce waje a rabu kalmar da saffan saffa ji a yau mai idan bin hannan an zo da wuta mala'iku sun zo sau sau za ka manta ka ce ba za ka manta ba Allah ta lace yau mai idan ya tabbatar insanu a ranar ɗan adam zai tina ba zai manta komai ba wa anna lahu dhikra ya ma za a yi manta a ranar ka mantuwa sai ka tuna saboda kai a lokacin in kana da hasana ɗaya ma sai ka tuna da ita balanta na kai tunanin za ta kwamce ai na tuna wata rana na taɓa wani murmushi ina ina ladan murmushin nan da nayi murmushi kawai hasana ne ka yi sadaka ka yi aikin alkhairi ka yi gaskiya ka yi amana ka ji tausayi ka yi umarni kyakkyawan aiki ka yi hani daga mummunan aiki sai ka tuna da waɗannan haka nan laifin masu mutum ya tuna da shi ka faɗa in ma ka ɗi faɗa ƙafafunka za su shaida da hannayenka duk za su ba da shaida ka gani idan ma duk ka ƙi wannan ƙasa za ta yi magana da Allah ce yau mu tu haddisu akhbaraha ranar da ƙasa za ta ba da labari akan halin da kike ciki annabi ya ce wa sahabbansa duruna ma akhbaraha kun san menene labarin ƙasa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alama. Allah da manzansa ne suka sani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce taqulu fa'alta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza wa fa'alta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza kasa za ta rika cewa kai uwa ne ka yi aiki kaza rana kaza da kaza a wuri kaza da kaza ka aikata kaza da kaza haka za ta dinga faɗa annabi ya ce wa hazihi akbaruha wannan shine labarin da ta za ta ba da shaida kan abin da kai ka yi aikin kirki a cikin ka yi ɓanna a cikin duk za ta faɗa Allah ba mu tsira wato malam abin akwai ban tsoro malam ta ko ina tana da wato an sa maka security guard ko ba ka bane wanda suke tattara bayananka a jikinka ma akwai security an sa maka ƙwa'ir wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أولا دان أدم أنتم يا مسا طائف نسا كما هو نتب ريكودا ليس ريكودا من أبن جتك أي كتاوة ما يورو كل كما ذا مفسد شيء أنا حسن القيامة أما قيل للتافي ذاك دنش الشزري أقبان تذكرنا الله ذي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فكرمت للتافي كريكا فكأيك كما تنك حسابي لتنك ka gane wuta za ka je ko ko aljanna za ka bayan nan Allah ya sanya maka mala'iku guda biyu da su kuma suke tare da kai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suna nan tare da kai suna rubuta abin da kake ka gani sannan shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma la takhfa alaihi wato a'yun abin da yake a kuje aikata a gaban da kuje kana kallo to dan Allah wannan ne zai zai yana ka gobe ita kanta kasan ma tana nadiya tana ba da bayani akan hannunka kafafun naka jikin naka kunnan naka tunaninka na zuciya da idanka wala taqfu ma laysa laka bihi ilm Allah ce inna sam'a wal basara wal fuada la ce kullu ulaika kana anhu mas'ula duk ya zambe ka kaga bayan da zaka tsira malama da na zai sai dai aikata aikin alkhairi kawai Allah ya taimake mu ya ba mu ikon tuba akan kurakuran da muke aikatawa da zan ga wani clip haka video a social media da aka tura duk da abun ban ga abun da ya complete amma dai su masu rahoton suka ce wani hoton wani kabari aka nuna a video yana ce da wuta sosai kabari kuma sun ce ya dade a haka yake ta wannan cin wutar Allah ya kyauta to annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga yayi summarizing yanayin situation da dukkan wani dan adam yake shine yana kyamar abubuwa ba ya son ya mutu ba ya son me ba ya son talauci <laughs> ba ma kuma talaucin alkhairi ne lama shi ne babu mugo wato falalar ne wato haƙuri da talauci yanzu me wani falala maka samu anan. ashe talauci yana sauƙaƙa maka hisabi ranar tashin kiyama Allah ya sauka mana insani malai yace fa fi sahihaini ya zo cikin bukari da musulun an abi huraira ta ƙala daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sanabi alaihi salatu wa salam ya ce eh ihtajjatin nar wal janna to an yi jayayya an yi debate tsakanin wuta da aljanna aka yi musayar miyawu wannan ya faɗa wannan ya faɗa wuta ta faɗa aljanna ta faɗi ina fata ana fahimta yaya jayayen ya kasance annabi gashi nan ya ɗauko mana abin alal hawa'i mubasharatan live muna kallo me ya faru yake cewa fa qalat hadhihi sai wannan ce. wace ce wannan wuta wuta ce tace yadkhuluni al-dabbaruna wal mutakabbiruna ainihin wuta ba mai shiga cikina sai masu ɗagawa masu girman kai masu jin cewa su wasu eh, su suke shiga cikina wa ƙalar ta harihi sai wannan koyi ta aljanna sai ta ce da zuwa du'afa waɗanda suke shiga cikina masu rauni ne ni kuwa ai masu rauni ne suke shiga cikina wal matakiru da miskinai su suke shiga cikina kaga talaka kenan ko ba ka wani sannan faƙal Allah azza wa jalla Allah yana jin suna wannan magana Allah ya ce da ya iya magana Allah sai ya ce lihadihi ya yace ma wannan ta farko da kai magana wuta an fahimta yace mata anti azabi ke wuta azaba ta ce na halicce ki ke azaba ta ce u'azzibu biki man asha ina azabtar da wanda na so da ke a cikin bayina zan azabtar da su da ke wa rubbama qala wannan shakka ne na mai riwaya yace ba mamaki kamar annabi ya ce ne usibu biki man kasha ina shigar da wanda na so cikin ki ce azaba wa qala li hadhihi sai kuma yace ma wannan ita aljanna anti rahmatin ke rahama ta ce aljanna rahamar Allah ce Ya yace arhamu biki man asha ina tausayi take ga wanda na so cikin bayina wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha kuma ku sani ke wuta da ke aljanna na yi muku alkawarin dukkanin kowane ɗaya a cikin sai na cika ta fam za a cika aljanna fam kamar yadda za a cika wuta fam ina fata muna fahimta haka Allah zai shiga ita ko wuta kamar yadda ya zo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tazalu jahannamu yulqa fiha wutar jahannama ba za ta bushe ba ana jefa mutane cikin ta ana jefa shaydanun aljannu ana jefa masu sako ana jefa mata ana jefa mata wa taqulu hal min najid hal min najid hal min najid ana bata tana akwai ƙari akwai ƙari ba ta ƙoshuwa wato wuta kamar asisi ne akwai shi ba ta ƙoshi dinga ba ta ana jefawa amma tana akwai ƙari akwai ƙari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hatta yaba rabbul izzati fiha qadamuhu har sai Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya kafarta ya taka ta wata ulu ƙwaƙil ƙwaƙ sai ta ce ƙaƙaƙaƙ wato ta ce ya isa ya isa ya isa Allah ya taka yace fa yanzawi ba'daha ila ba'd daga lokacin ne sashen ta zai cinye sake ta shige jikin juna shi ta wutar wa taqulu qatin qab ita ce qab qab wato yayi yayi ta fata ba za a batta za dinga diba kenan da za a batta dinga diba kenan ina fata muna fahimta wato wuta da kuke kallo yan uwa wuta bala'i kun san wuta rani ne a ƙarƙashin rani haka take annaru da aka babu ta ba'd an gane wato shi rani ne wani wutan na ƙasan wani wani wutan na ƙasan wani wutar farko mai saukin azaba wadda aka tanade ta a matsayin mai sauƙi ita ce jahannama jahannama ita ce mai sauki ita ce kai nama da gari ana magana ita ce mai sauki wadda ta fi kuma zafi a cikinsu wadda ta fi can ƙasa wuta ita ce hawiya ta hawiya a cikin abu jahal yake haka ana sa ita wafi ha abu jahal wutan guda bakwai an gane wannan jahannam ثم لظى ثم الحطمة ثم سقر ثم سعيد ثم الهاوية أبو جهل إلى نمش إذا كما هو أبنى يجي سوء سيبوك الشيني وانا الرامم باي الرامم على السلام عليكي أتانا قوة ومسادة وفردكي حسن شعب تفيش شكرا قوما تفيش شكرا قوما أتانا موسى دوسى وانا يجي سوء azabar shi ya yi sauƙi sama da wanda yake ƙasar shi na ƙasan ya fi jin azaba shi ma wani akwai ƙasan shi ya fi jin azaba na ƙasan wancan shi ma ya fi jin azaba haka wuta take kuma zurfin jahannama zurfinta rami ne kamar rijiya haka wuta take to zurfinta tafiyar shekara saba'in tafiyar shekara saba'in wata ranar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zama da sahabbai hadisin abi huraira yace suka ji sauti na wani dutse kamar ya fadi kin suka ji annabi yace kun san ko menene wannan a atadruna da hada suka ce Allah da manzon suka sani annabi yace hadha hajarun wannan wani dutse ne ursila fi jahannam wanda aka jefa shi wutar jahannama منذ 70 aman shekara 70 ta wuce إلى الآن كي ينزل حتى انتهى إلى قارها في ينزل كيك أسمك كيك أسمك جهنم شكرا سبعين لكن أنا شيء مسلم بذي هذا وسأل الله كريم وسأل جهنم بذي إسك أسم مسلم بسبعين شكرا سبعين فاك جهنم إذا إتبقى شوولك أبن baki mutanen cikinta baƙaƙe ne wulik abincinsu baƙi ne fuskokinsu baƙi kayan da za su sama baƙi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ta annama ughshiyat wujuhuhum qat'an min al-layli mubina yadda ka san wani yankin duhun dare ne in ka kalli dan wuta kawai haka sai Allah ya kare to wannan wuta haka take Allah ya tare ta dan azaba ga waɗanda yayi nabi ne musu azaba Allah ya kare mu da amma ita ko aljanna wato ita daraja daraja ne wani na saman wani wani na saman wani ina fata abin shi idan kana aljanna wanda yake kasa ni'imar sa bata kai na wanda yake saman shi ba na saman shi ya fi jin daɗin ni'ima haka haka haka haka ina fata muna da Allah ta'ala ya azurta mu da aljanna shi ne kamar yadda na faɗa muku ita wuta Allah zai dinga sa mata tana cewa a mata ƙari shi sa malamai suka ce a shaida dukkan halittu gaba ɗaya tun daga farkon halittar duniya zuwa ƙarshe za su shiga wuta duk za ta ɗauke duka har da wanda suka mutu za ta ɗauke saboda girmanta dalili kuma saboda ayan nan wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi a ranar al Allah zai nade sama da ƙasa ya dunkule sama da ƙasa hannun damansa har yi bala to ba an nada sama an liƙe da an riƙe da a hannu sai na ra'isa ta ce mai manzo Allah ina ina mutane suke a wannan lokacin da na bai su alaji da hannu suna kan gadar da hannu, gada ne kawai ta wuce ta kan gada kaga a ce duk halittun Allah ta sun hau kan wannan gada a ce wannan ya nuna maka ne girman ce ita wannan mutane sai da duk halittun Allah gaba ɗaya kowa na tun da mutum Allah. ka gani da annabi adam da a gaba ɗaya za su kasance a da ta ishe gaba da kuma idan da za ka zo wani ba mamaki shaɗan ya zo maka da wani hayaniya ya ce idan an ce wuta tana da wannan girman ko sama da aljanna faɗinta kamar sama da ƙasa wuta kuma tana da wannan girman ko kuma an ce aljanna ardu hasamawati wal ard ina wuta take to kuma an ce ga ga an ce aljanna fadin ta kai ina kan shi kan zai zama ka wannan raddi akan wannan shine akwai hadisi ingantacce shi ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wato kun ga sabban da kuke kallo guda bakwai <laughs> kun ga su ce dangane da ainihin wato al'arshi da Allah to kamar ka ɗauki sillalla Lami guda bakwai coins guda bakwai ka jefa su a cikin zuwa ya ɗaya nan sannan na biyu shi kuma kurfi da yake da wannan girman ya ce kamar girmansa dangane da al'arshi ko shi al'arshin girmansa dangane da yin Allah to kamar ka jefa taro ne a cikin daji a daji ka wurga taro shi masu ne kaga idan wannan girman hakan ce kamar yadda Allah ya fara ai ka san cewa dole wuta tana nan a wannan fadar ko tsakankanin wuta a tsakankanin wato eh, al'arshi ko kuma tsakankanin ma shi kansa soci inda ake magana ka san ba karamin abu ne mala halittun Allah wala ai Allah ya wuce da yadda ke tsammani kala waɗannan abubuwa da muke ake maganar su su universe ɗin ɗannan da rana da su masu waye waye in kana kallon girman kowa a tsakanin wannan da wannan zai abin da ba ka wannan da wata eh na taɓa gani a youtube ok wani mutum ne yake bayani akan girman al'arzikin da kurfi eh yake alal misali yanzu in ka kusanta duniya ka sa duniya to sannan ka samu girman rana guda da da duniya da rana duka suna cikin sama ta ne daga sama ta zuwa sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar ne eh. haka nan har zuwa na farko to kuma dukkan su ga inda aka ce maka ala su duka bakwai sa'ani duka bakwai ɗin kuma in za ka danganta shi da rikirki da al'ashi kamar ne ka samu su ɗin ka jefa shi a zeza menene girman za zeza menene girman to haka su jama'a to wannan ita ce wuta kaji da za a yi ta to aljanna za a yi ta to wannan ina mana fassara mana abinda Allah ya ce ne wa duka sai ya cika ko ba haka bane ita wuta ta ji yadda za a cika ta ne amma aljanna fa aljanna duk za mu shiga ciki insha Allah kowa yana cikin gidansa da masarautar shi halin sun ta kenan ina fata an fahimta da abubuwa na ni'ima da yayanka da matanka duk wani abu da jin daɗi a aljanna kana da shi aljanna ba ta cika ba ita kuma ya za a yi annabi ya ce Allah ne zai rika yin halitta yana halitta wasu halittu daban yana cike sauran filayen aljanna da su su ma'ana babba tura har sai ta cike ita ma fam ita kuma Allah ya sanya mu cikin aljanna shi ta zai zama a asara babba a cikin mutum duk girman aljanna din nan ba shi da koda fulotin abu kai matsala baka aikata aikin alkhairi ba Ba ka shuka ba annabi sallallahu salama sun haɗu da annabi ibrahim a sama ta bakwai da suka haɗu ya ce mara balale da annabi ya ce ga saƙo zuwa ga al'ummarka ka gaya muku ƙasar aljanna mai taushi ne ƙasar aljanna tana da daɗin shuka abin shuka a cikin ta kalmar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar kana furta wannan ana maka da shi a cikin aljanna malam guda nawa ka faɗa yau guda nawa ka faɗa jiya guda nawa ka faɗa shekaran jiya kana ma faɗa a rayuwar rukuku ba ka faɗa ka gani irin su kulhu wallahu sau goma da annabi ya ce in mutum ya karanta kulhu wallahu sau goma Allah ya gina masa gida a aljanna guda nawa kai minti nawa zai ɗauke ta ka gani su abubuwa ne sai da ga sanan da yawa da yawa da yawa Allah ta'ala ya kai mu gidan aljanna malam yace fa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an harisa bin wahab al-khuzai daga harisa bin wahab al-khuzai قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ناجى النبي عليه الصلاة والسلام ينا شوا ألا أخبركم بأهل الجنة شن بذن فلا مكو سواي ين الجنة با eh wato wani irin siffa ne na wani mutum duk wanda ka ganshi da wannan dan aljanna ne shi annabi ya ce kullu ra'ifin duk wani mutum mai rauni wanda shi ba kowa bane ba a kirga shi a cikin mutane ya ce wannan mutum ne mai rauni mutaba'ifin wanda ake danne shi an an gana ma a rika mai kallon uku shi an fahimta amma annabi ya ce wallahi matsayinsa a wurin Allah saboda tsoron Allah shi da ibadarsa Allah ya ji annabi ya ce lau aka sama ala Allah la abarra da zai yi rantsuwa wa Allah sai Allah ya barantar da shi akan wannan rantsuwa wannan mutum dan aljanna ne irin wannan dan aljanna ne ga mutum ba kowan kowa ba a gani ya ce da zai ma Allah rantsuwa misali ya ce Allah ka mana ruwan sama na rantsa ya Allah wallahi ka mana ruwan wala sai ga ruwa kawai ya Allah wallahi wannan ruwan a da shi ya Allah sai ga ruwa da lo aka sama ala Allah ila ababar annabi ya ce ala akhbirtum bi ahli an-nar shin bana fada muku in wuta ba eh suwa yan wuta Allah ya tsare mu annabi ya ce kullu utulli dukkan wani mutum mai kaushi mai zafi shi ne kuka kwata bai da sun mai zafi shi ne mutum an gane wannan ko sannan jawazi mutum ne wanda yake dagawa a tafiya tafiyarsa yana fariya suna ji cewa shi yana nuna ikwa an gane wannan ku mustakbirin da girman kai da girman kai yana ganin aiki ba a ta a zo kusa da shi ba ko sahu ne ma ba za a haɗa da shi ba hannuwa ba zai miƙa hannu a gaita da wani ba shi a dole kawai shi ya isa ba wanda ya ce zo gurinsa ina fata muna fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallama ce irin wa'annan ɗan wuta ne ɗan wuta ne duba gani mutumin da ke da irin wa'annan Ya sa ba a so mutum ya riƙa girman kai Allah ya tsare mu da shi da shi ta ga jawo sa sukan cewa girman kai rawanin kiyama <laughs> ka gani haka ne wannan girman kai raunin tsiya in dai kira girman kai to ai ka daura mutum ka wani rawani na tsiya ne za ka zauna cikin talauci gida amma ka tsindan da gaggawa na sai ga arziki yana zuwa haka ne ko ba ka wani amma ka sa mutum ka girman kai to matsala ka zanyo mutum ka kenan Allah ya tsare malam ya ce wa rawa muslimun an abi hurairata bawo muslim ya rawaito hadisi daga abi hurairata Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle annabi alaihi salatu wassalam yace qala rabbu afwan yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace rubba ash'ata so da yawa akan samu mutum ash'af ya yake nufi da ash'af wanda yake dan duku nunu ba san ko ta shiga ba mana kayansa a tattakuɗe ya zauna zan rigar duk ta tattare wannan ya nan ne rigar ba guga ga shi da ka gan shi dan musaki dan miskini ne. shi ba haka wani shi ne aka cikin da tireto ko tana da hafi sai ka gane cewa yi wannan gandu gururu ne eh na yi sayar da mutane su furin ji eh, saboda rashin guga ashe da ga abin gugan ba mata guga yake ba da irin wa'in dan mutanen ba wata riga ya mai kyau ba wata hula ya mai kyau wanda za ka kalla ka sashe dallo ba takalmin sai ya bubbule misali kaza ya yi kaza a ji irin wa'in abubuwa ya ce irin nan mutanen madfu'in bil abuwa wanda ake tunkuɗe su a ƙofar gida in ka fito ka gan shi a ƙofar gidan talata da kai sai ka tashi gurin ka kuwa za ka kora shi a ƙofar gidan ka ina fata ana fahimta ana koransa a ƙofar gida ko a ƙofar ofisoshin mutane ya ce lau a ƙasama alallahi da abarrahu wallahi da zai ma'alla rantsuwa sai Allah ya baranta da shi akan wannan rantsuwa a shi kaga abin duk ba a jiki wani ba a kayan sawa ba ba wai a kaza bane ba a kaza bane a abin a zuci ne ne matsayin zuciyarka ka da ubangijinka subhanahu wa ta'ala saboda ka ba duk inda kaga mutum ne zaka wulakanta shi ba kowa da irin baiwar da Allah ya yi maka kai baiwar da Allah ya maka ta arziki ne shi kuma Allah ya masa baiwar imani zuciya ta sake da imani inda imani madara ne da ake katsa da sai ka tatsa a ta ka kada ka cika ka tumbata ko da zo da saboda imanin yana nan ya sai kuma Allah ya baka kuɗi amma kuma sai tsabin girman kai ko kuma ba kuɗin sai girman kai sai tsabar ruwa eh kaga Allah shi ne dum malam ya ce warwar bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi an mus'ab bin sa'ad daga mus'ab bin sa'ad Allah ya kara masa yadda yace qala ra'a sa'ad radiyallahu an yace ya ce sa'ad dar sa'ad dan sa'ad ya ga cewa anna lahu fadlan ala dunahu ina fata an fahimci wannan yana ganin kamar yana da wata falala akan wani bai shi ba mana kamar yana da shi sahabi ne wayannan kuma tabi'ai ne ko kuma ni na riga su musulunta su daga baya suka musulunta ko ko ani na yi hijira su ba su hijira ba ko ko ani na je yakin badar su ba su yakin badar ba ko ko ani na je kaza ai ga irin ce kar za ka riga ganin kamar ka dan tsara wani akan wani dan kima dan wata falala haka ta fata ana fahimta mana shi sa'ad haka yake gani shikenan faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake cewa hal kun saruna shin ana taimakon ku ne kuna samun nasara ne eh, wa turzaquna ko ko kuna samun arziki ma illa bi du'afaikum fasai da masu raunin cikin ku wanda kike ganin kafi din ai da shi kike samun nasara Inda babu shi ya zai ba ka gane kana da wannan nasara yanzu me kuɗi me wadata ya san yana da kuɗi ne ya aka yi san shi me kuɗi ne eh sai za ka samu talaka in ba talaka ya za a ce wani yana da kuɗi dan Allah ta ina za a gane in babu talaka ni ina da shi kai kana da shi wancan yana da shi wa zai ma wani wanki da guga eh wa zai goge ma wani wankin mota wai wanke ma wani mota wa zai ma wani ginin gida da zai shira ba burki da ba kowa ba injiniyoyi in ka ce zo ka wanke mun takalmi an ce kai ma zo ka wanke mun takalmi na abin da kake takawa da shi ni ma ina da shi amma sai aka samu mai wadata sai aka samu talaka saboda kai da kake da wadata in kace ni in zo talakan nan in wanke maka mota sun zo ran kai da insha Allah an gama yanzu yanzu nan in goggoge ma ina jin dadi in bude maka mota in ce Allah ya tsara hanya kai kuma ka miƙo ka miƙa min ce Allah saka da alaji Allah ya ƙara wa miki albarka ni ma in na tafi gida can an jima a ƙarƙa akwai wasu wannan ni kuma na fi ni za su zo suna roba ko haka bane kaga Allah ce wallahu faddala ba'dukum ala ba'd rizq Allah ne ya fifita sashen ku akan sashe wajen arziki ka gani da ka Allah ne yake yin al'amari irin nasa ya azalta wanda ya so ya kuma ainihin wato talauta wanda ya so da ka girman kai ba daidai ba ne da haka mutane yadda mutum ya ga dama muna cin nasara ne da masu rauni idan mutum na da rauni kana ganin cewa ai shi ba wani abu bane wallahi yana maka aiki yana maka tasiri yana da amfani a tare da kai duk kudin ka kana bukatan ka daga daga ke wanda za ka gane cewa eh lalle Allah ya maka wannan azuka har ka ji dadin cin kama bin shi a cikin babu haka ce kanka duk talaucin wani lokaci akwai bukatar ka ganga kudi kusa da kai ka gane cewa Allah ta'ala yana da falalarsa kar ka yanke tsammani kai ma ka ran wata rana sai ma Allah ya ji azuka ka gani shi ta ke rayuwa wuri da kuma shi sa Allah ta'ala daga cikin hikimar haka ya shar'anta yin zakka kai da kake da kudin nan asiri a ba ta da daɗi shi ma yadda kake jin daɗi aka shar'anta azumi yadda kada ka kwana ya wani da yunwa da su abinci ba shi ya kuɗi ya ɗanɗana ya jiya haka ake da fata muna fahimta to duk haka Allah tabaraka wa ta'ala yake hikimarsa ba a ainihin wato kyamatar na ƙasa ko talaka duk matsayinka ka gode ma Allah ka tausaya ma wanda ka san ka guce shi ka kuma yalwata wa zuciyarka sai ga Allah ta'ala ya taimake ka kallon maganar da Allah ya faɗa hal tun wa turzaquna illa bi du'afaikum ana ba da wani labari idan ya inganta cewa akwai wani mutum a zamanin Annabi Sulaiman alaihi salam ya tashi ya je wurin Annabi Sulaiman ya ce ya Annabi Allah Sulaiman ni gashi ina da wadata kuma akwai abin da nake so Allah ya mun ina so ka roƙa mun Allah ya bani iko in rika jin maganar dabbobi annabi suleiman ya roƙe tambaye shi to waɗanne dabba kake so ka rika jin magana su dabbobin iri iri shi kaga Allah ya bashi wannan shi annabin Allah ne yace a angosu a inda yake maguna sun fi yawa ka yana so ya rika jin maganganun mage maguna aka koma gidansa ma akwai mage yace wata ran yana zaune kawai sai ga wani mage ya zo gidan mazuru ya zo wurin mazurin gidan shi shi kuma ya kala mazurin dama kwana da kwanaki ya ki bashi Ya yanzu yake ce masa akwai abinci a nan gidan su ce a ni ce na kwana na kaza ban ci abinci ba shi na jin wata ishe shi ce wallahi ni ce na kaga wannan dabbobi da suke tare da mu muke rayuwa da su kansu albarkacin su Allah ta'ala na mana rahama yana san ba abubuwa da yawa wannan mutumin din yana jin su sai ya ce maka amma ka kwantar da hankalinka nan da kwana biyu zakaran gidan zai mutu zakara zai mutu haka yanzu mu je mu cin yana mu ci naman shi mu ce shegu ya iskan mazu ba za ku ci ba sai je ya ɗauke zakaran sai je kai kasuwa sai da sai sake dawa abokin shi mazurin kyan ya labarin zakara ya ɗauke abin shi a jiyar kana jin sai ce to shi kenan ya ce amma kwanci da ragon zai mutu akwai rago <laughs> shi ma sai ce ka gani iska sai kara ɗauki ragon ya je sai da ragon ya je masu ba ya ta abubuwa to a ƙarshe shi ne shi wannan mazurin wai sai ya mana zuwa da ayi magana tun da dai abubuwa haka ya faru sai shi kansa mai gidan ya kusa mutuwa nan da kwana uku ya mutu kaga dai za a yi abinci za a zama magogi za mu ci mutum baza shi ne hankalinsa ya tashi hankalinsa ya tashi shi ne zai mutu ba zai kyan da kashi eh ya je wajen annabi mani ya gaya masa gafa abin da ke faruwa ya za a yi ne ya ce Allah ya fanshe ka da zakara ka bi ka je ka kai ka ɗin ka taimaka ma ya fanshe ka da rago kaɗi to yanzu kan tabbata kawai zai rika mutu ya za ka yi wannan kissa ne da ake kawo wa Allah kusan ce abu ne rashin ingancinta ya fi a akan ashe ta inganta wallahu ala ta fata muna fahimta amma abin da sakon za ka ga yana tare da mu in mun zama masu tausayi masu tausaya wa mutane ɗan uwanmu da dabbobi to shi ma sai Allah ya ji tausayi a ba annabi ne yake fara a cikin hadisi ba yake ka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke bayan ƙasa Allah da ke cikin sama zai ji tausayin Allah ya ji kan baban mu malamin mu Sheikh da Daura duk da zai mukaddima sai ya faɗi wannan hadisi yace ar-rahimuna yarhamuhumur rahman me tausayi Allah mai tausayi yana jin tausayin su ma duk wani mai jin tausayi shi ma Allah yana jin tausayin sa ku ji tausayin wanda suke kasa sai wanda ke cikin sama ji tausayin shi shine Allah subhanahu wataala Allah wanda kin ce ma mu kun jarawa abinda makaranta zama daidai muna fata ubangiji ta Allah ya ba mu lafiya wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya kai mana darasin mu na gaba zamu tashi akan fadlu man zahara fi dunya wa aqbala ala Allah azza wa jalla wato falalan mutumin da ya huje ma duniya ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata a daidai nan in yaso bayan kiran sallah sun daura da tambayoyi insha Allah ta'ala bismillah ah bismillah wanda ne mun kunci lokacin ma tambayoyin sauran ki uku na'am وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ولي جيه أخوه إيه. يكون في أنها تلقى وشيء جيه بعيون يعني حكم الشيخ محلى الجمع ماشي وتألامة التبشية في كوكو ولا إسدراجي الله ذي إنما في إسدراجي كما ba isu dragi wani Allah ya zama jaraba kai shi komai na iya fara ba a dogara da wani idan a kan ayyukan alkhairi ne mutum yake yana roƙon Allah kuma Allah yana amsawa to shi kansa abu ne da zai ƙara tsoron Allah ya ƙara kankan da kansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsoronsa da kusantarsa da ibadoji ya nisanta duk ababen da ya hana amma idan ko ya ga cewa shi mutum ne mai aikata sabo kuma tare da haka in yi addu'a ana karɓa to tabbas istidali ne maza zai iya tuba ya tuba ya koma ma Allah ya ta istighfari akan abubuwan da yake aikata waɗanda yake na ba daidai ba don domin wala Allah zai damke shi ta lala Allah ya ce masa Allah ya kyauta Na'am. Eh. Wanda ya kuma Allah ya kuma da za a kawo a san za a nuna masa cewa ga aikin da ya aikata amma kuma an yafe masa zai ga an yafe ga rubutu akwai wasu ayyuka kuma idan mutum ya shuba irin aikin da yake yi na lada ka gane ko kamar yawan sadaka ko kaza Wasu suna kankara zunubin ba za a goge bayan an yafe maka sai a kire masa gaba da ya rajin masa babu a wurin za a ga an goge ba za ga komai ba amma ko wani kuma wanda shi za ka ga yana gurin amma kuma an rubuta cewa ya tuba an yafe a saboda ka tuban da yana da amfani sosai an fahimta eh Allah ya kai mana na'am eh darajat ita kuma darajat ne wuta darajat aljanna darajat manan da shine rami rami karkashin rami rami rami haka kasa kasa kasa kasa kamar rijiya ita kuma aljanna daraja ne daras kagan kana hawa wato kamar siyakis ne kake hawa sama kasa ya ego to shi ta kuma wata downstairs ta ita haka abu yake Allah ya tsare ne. shi sa ita aljanna ya zama cewa annabi sai ce ba'dha a'la min ba. ita kuma wata sai aka ce ba'dha fawqa ba'd wani na saman wani wanda ke kasan ya fi shi tsananin azaba Allah ya tsare mu ta lokaci ya yi sai kai kadai in kaji mu tsada na shi ma keke ne ai tukeke ne na ƙarshen wala kawurin fatar sama kawai tafiyar shekaru ne kawurin fatar ɗan wuta kawai mala'ikun ma kawai da suke kula da ita in shi sifofin su abin ba baka mamaki tsakanin kunnan su na wannan naman na kunnan zuwa kafada su dinnan tafiya shekaru ɗaruruwa ne tsakanin nan da nan yana daga wannan kafadan zuwa wannan kafadan shi ma tafiya shekaru ne mala'ika ɗaya wanda ke kula da wuta a hannunsa ɗaya zai iya damƙe ƙabilu guda biyu a hannunsa ɗaya duka ƙabilan gaba ɗaya kamar haka ya zo a hadisi kamar ƙabilan mura da ku za a misali fara ce kabilun wato eh, a faɗi kabilu biyu dai kawai a damke su a cikin hannu ɗaya kawai zai iya damke su mala'ika da ke ma san ya damke komai ba kamar da ka san za ka ɗi ɗan wake kawai kai loma da shi <laughs> to haka ai ba ƙaramin halittu wani kuma su baka jima Allah ya faɗe su mai ce rilazun fiƙa-fiƙa ne shidadun masu ƙananan ƙarfi su mala'ikun la ya na Allah ma ya wa yaf'aluna ma amarhum annabi ya ce fa ana ba da umarni da ɗan wuta a a kai shi wuta a bige shi kai a mai azaba annabi ya ce mala'iku dubu saba'in suke rike shi da azaba kowa na dukan shi ɗan wuta guda ɗaya sun bayar da shi kai wawa so kawai ana azabtar da shi Allah ya tsare mu da wuta mana alamar bana ce na fi duniya hasara وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين